Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta duba wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun yaya ake daidaita rikici ko rigingimu ko ja'in ja ta fuskar kasuwanci ya kuma ake tuntubar kotun kasuwanci a game da wato warware irin waɗannan matsaloli. Dalilin kenan hukumomin wannan ƙasa tamu ta Nijar suka yi tunanin kafa kotu da za ta iya kula da irin waɗannan matsaloli. Domin tattauna wannan batu a nan ɗakin magana na samu halartar Sule Musa Juju a nan kotun kasuwanci da ke nan birnin mai sannan kuma ina tare da Tambiyanu Shebu na gini wato sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwa masu sauwa da shigo da kayayyaki ta wannan ƙasa tamu ta Nijar. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Toma da kamar da na bayyana muku maudu'in namu yau ya shahi batun wannan kotu da ta kula da harkokin ja in ja ko rigingimu da suka shafi harkar kasuwanci musamman a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar ta yadda harkokin kasuwanci za su je yadda ya kamata kamar yadda hukumi suke bukata. barin fara da kai misali Jujo Sule eh, eh, Musa shin wannan kotu taku ta kasuwanci da farko me yasa aka kafa ta? zan fara da kawo godiya ta musamman gare ku da kuma wannan studio naku studio kalangu bisa wanga mahwarar kun kawo mai babban muhimmanci mahwari na musamman da an kafa wannan kotu na kasuwanci ko in ce mai kawo sulhu da kuma kawo shari'a bisa ga fannin 'yan kasuwa da kasuwanci shine kama shekaru da suka shige sai ya kasance an ga kama ana shari'a ne gaba ɗaya mm. duka malaman shari'a duka suna su taɓa wangana harka kaso ne su taɓa wangana harka armi armataya ne ko wangana harka administration kenan na harka bariki da kuma su taɓa na akwai wanda ake cewa civil na kamar ɗan ƙasa dai wanda haka dai da kuma na kasuwancin gaba ɗaya to sai yake kawo aiki zai yana musu yana ma alƙalai yawa sosai kuma sai yana kawo kuma taɓanan taɓanakin yana kawo ja baya kuma yana kawo nawaya cikin wannan aiki na shari'a bisa ga eh, wannan fanni na kasuwanci sai don an ce kenan me zai hana a samu a keɓe wannan fanni na kasuwanci tunda kasuwanci kamar huhu ne abu ne na in ya takure ƙasa tana takure tunda kasuwanci yana tare da tattalin arziki sai an ce bon kenan aka keɓe wannan fanni sai a yi kotu na musamman bai wani aiki sai wani aiki na 'yan kasuwa da kasuwanci kenan gashi mafarin shi to kuma sai aka samu shi kamar buri na a ce zai kawo ne sauyi sosai bisa ga za a kawo magana ga kotu kuma kotun nan za ta cikin karamin lokaci ban ce cikin kamar sauri ba tunda wata an ce kamar gaba ba ta kunu amma za a yi cikin lokaci wanda a madadaci wanda ya dace a ce kowa ya samu bukatar da yake so mai gaskiya ne ya samu gaske shi sulhu ne za a yi kuma a samu sulhu nan cikin lokaci wanda dai bai takura ma 'yan kasuwa cikin ta da kasuwancin su na kasuwanci ina mm. gode malam sule musa zan sake dawo gare ka bari zo gare ka malam cambiano wato kaji bayanin da malam eh, sule a game da wannan kotu shin eh, a bangaren yan kasuwa yaya 'yan kasuwa suka ji da wannan kotu da take kula da harkokin da suka shafi rigingimu da neman sulhunta ko daidaita rigingimu na kasuwanci a tsakanin 'yan kasuwa ko kuma ma tsakanin eh, gwamnati da 'yan kasuwa. bilayi min shaitan rajin bismillahir rahman rahim. Na ji daɗi da wannan tambaya da kai. Ka hwadi me yasa aka eh, kafa wannan gidan shari'ar nan? To lalle lokacin da shi Banka Mondial yana yana diba nijar in ya ci gaba cikin tayin harkoki da da wasu abubuwa sai mutane suka kawo kara e, eh, banka mondial aka ce to yanzu abin da za yi e, ya kamata a hidda duk shirin da ya shahi kasuwanci mm. a maida su e, daban kamar doing business mm. lokacin nan suka ke to a maida su daban don ba e, gama e, dan kubewa da wannan e, ba, ba yi melange na mm. shirya saboda kamar wadda ya faɗi akwai shari'an eh, eh, kamar haraka eh, zamantakewa ta al'umma zama aure da kuma na wannan ba gama su a maida su daban domin a yi ma mutanen shari'a gaugawa hmm. saboda wani bi dosiye yana kai kamar shekara uku na shari'a bai kare ba na kasuwanci a ta a akomo a tai a akomo a ta a akomo daga don shi ne aka keto yanzu a kebe gidan shari'a domin masa-masa a yi daidaita matsala ko rikicin amma wani bi in shari'a nan bai kare ba wannan gidan wannan an ke to kana iya ka kai shi kyan ko kur na abishan ohada ko ko ka kai shi wancan eh, shari'a na na, na na wanda ke bata bata lokaci mm. eh, kana ya kai kuma can baka yarda ba mm. da abin da suka suka hoti mm. eh. eh, to ku a matsayin ku na yan kasuwa ya kuke kallon wannan kotu kuna maraba da ita ko koya ne eh, muna maraba da ita saboda sun shari'a a cikin kankanan lokaci kuma wanda yawanci wanda aka ba gaskiya shi ma wanda aka kada sai amince haka hakanan to kenan shari'a yana ta yi eh, wadda ake so amma akwai matsala eh, kadan wani wuri saboda bisa juge consular wannan yanzu tare ne da suna kallo ne amma yanzu tare ake yin shari'a mm. to wani bi juge consular wannan da ana aika kama ake mutum eh, ya yi karatu eh, gidan wuta mm. shari'a an kawo shi shari'a wajen waɗannan kasan kasonki akwai sani gaskiya akwai sani to kai da kake wuta ka karanta in aka kawo ka kasuwanki akwai matsala kadan mm. akwai matsala kadan kuma ba yi sai da su ba su nan shari'a bai zuwa gaba juge consular wannan mm. wanda chambre de commerce yana aika. Eh, na gode Malam Cambiano da yake muna tare da juge eh, bari na dawo gare shi Malam Sule da farko tambaya ta suwa da suwa ne suke tuntubar ku. Na san daga bazan sami samu dama kuma inda bisa ga zance da ya kawo na juge consular eh, Na mm. alkali ko. Yawa. To wanda ke tuntuba wannan koti na fatauci ko ince na kasuwanci na farko kamar yadda ku gani yan kasuwa ne sagwaransu yan kasuwa ne yan kasuwa ana samun mutum kamar person physique wanda mutum ne akan mutum haka mm. mai yana da kama kalite kin statu kin na dan kasuwa mm-hmm. kenan gwamnati ta san da shi bisa ga matsayin dan kasuwa wato komersan mm. wanda dai dokokin kasuwanci da na kasa wajen da kasuwanci mm. kuma ana samun ya kasance second appeal person moral kama kamfani kenan akwai society kaza kamfani kaza kamfani kaza su ma suna da matsayin dan kasuwa tunda sun yi takardu bisa ga sunan za su yi aiki na kan matsayin dan kasuwa don su ne suke da wannan izini sai su tuntube wannan kotu in akwai matsala tsakanin su don ko bala kenan a takaice abin da to matsalar mhm. in kamar ta shafi tsakanin su su yan kasuwa ko ko tsakanin gwamnati da su yan kasuwa ko dukan ne duk matsala da ta shafi kasuwanci tana izuwa nan tunda akwai matakai da an ka tsara bisa ga akwai tunda in da kama daga baya eh, wannan kotu an yi ta ne tun 2015 to kuma sai zuwa afrilu na 2019 mm. sai kuma an ka sake wannan an ka kara dokar da ke zayyana kamar yadda kamata ta yi aiki eh. an kara mata gyaran huska kuma mm. tunda an ga an yi aiki an gani ga an da kamata an ciwo gyara aiki mm. don an kaka gyara kuma to an yi bisa takardu an yi ta ne an kafa ta 2015 amma sai ta fara aiki a bayyane mm. a zahiri ta fara aiki a 2016 har zuwa yau kenan cikin akwai ayar doka ta 17 cikin wannan don wannan kundi ya ta, ta zayyana akwai ka'adudi ta bada ga wanda ke zuwa ga wanda ke zuwa ga magana ke a kawo mata don duka dai suna gewe da harka kasuwanci ne ko harka wani sifiri mm. to yakan iya ɗaura kuma ɗan kasuwa ne da wanda ba ɗan kasuwa ba mm-hmm. amma sai abin zancen kasuwa gama su eh. to shi zai sa kenan kuma mutane su zo gaban mu mhm. saboda ai wannan shari'a tsakanin su eh kuma ai aka isa mu inda akwai kamfani tunda gwamnati gwamnati ce mu mm. an ta shiga kuma ta yi kamfani wanda shi kuma yana aiki kamar zaman prive mm. yadda mutane kamar su ga aiki kenan shi ma kuma kamfanin nan kenan akwai inda yake hidda rigar nan ta tashi ta gwamnati kuma sai ya zo kuma kamar kowa kamar kai kamar ni mm. kamar wani kamfani dai daban kuma shi ma sai a zo da kamfanin da mutanen da suke da jayayya kuma sai a kawo su kuma sai a yi bayani tsakanin su in mm. sulhu ne za a iya sulhu tsakanin su in kuma ka a yi azarta shari'a kuma sai azarta mm. shari'a tsakanin su eh, to ni abin da nake so in mm. gane kamar in kamar matsala ta shahi dan kasuwa da gwamnati shi ma kuna yin wannan aiki naku domin hakkin shi wannan ba Allah ya to sosai ma kwarai kuwa kwarai kuwa akwai ka da yawa wanda akwai su sosai ma akwai su sosai na'am eto eh, mm. eh, tambaya ya dauko batun wannan matsala ta juju consular shi ta kamar mai eh, ne ne matsayi muke kawo matsala kamar yadda ke cewa ko san kamar mai ake ce mishi kamar madubi ne mm. kowa ta ga inda ke dibin abun zai gane yalla shi abin zai gani kamar matsala mu wajen mu ba mu gane shakan mm. mu kuma mu ga matsala shi lalutan bai mm-hmm. kamar hakanin ne ya na fahimci kamar sosai abin da yake nuhi akwai haka nan mai amma kamar shi kwasilar mai amma ana shiga su cikin matsarin sai an ce to wanga harkar kasuwanci ne tunda ai doka ta ce akwai doka mai wanda ake maluwa hmm? akwai kuma abin da ake hitowa daga ciki kamar shekul nafal jirusan an faransai kamar cikin aikin da ake na kotu na juji sai ana ana da lalle wanga magana doka ba ta hido shi a zahiri ta ce gashi ba to amma cikin aikin da juji alƙalai suka yi ana ganin abin ya zuwa sosai zance ana zuwa kuma ga ake ake yanke shi na biyu kenan kuma akwai wani bi kamar surtu harka kasuwanci sai kuna falla pratika kamar abin 'yan kasuwa suke zanyi tsakanin su mm. yau da gobe amma kuma kuma babu shi cikin doka gashi rubuce to umfanin su kenan su suka san akwai abubuwa da ake na cikin pratika don na cikin yau da gobin kasuwanci da hmm. ana yi cewa su waɗannan kuma suna zaman alƙalai sun kancin harkar kuke kasuwanci su ma kenan ma'anar su kenan hmm. shi sa ake cewa shambar kuma ita ke bada su hmm. tunda ita ta san cikin cikin masu kasuwanci tunda fanni fanni ke da kasuwanci akwai harka kamar insurance akwai harka banki akwai harka ka import export ka sayo ka kuma ka ka sai da kaya mm. akwai harka kuma fabric masu kera ka akwai kasance na da fanni sosai mm-hmm. su kuma mutanen garuka cike suke so akwai kuma communication don mm. gani to kenan cike suke fitowa mutanen nan sai aka yi dibin ita shamar kuma ita ke mallaka su kenan ta san wanda take ita bada mm. da za su iya su yi unhwanin din kenan yau an kawo ji consular wanda shi ya yi harka assurance sai kuma ga madado sai na assurance kenan za mu jira magani lalle zai mana amfani sosai bisa ga ba da bayani wannan mm. to mun a samun dosai na banki sai a ga wanga shi consular shi dan fannin banki ne kenan yana cikin wannan dosai mm. zai kama da kokari sosai mm. kamar suna taimakon aikin juji ne ana dima kamar jujikin fannin kasuwanci shi ba dan kasuwa ba ne. yalla akwai abin da doka ta bada da komi da komi mai akwai abin da ake wakana da shi yau da gobe wanda shi bai san da shi ba mai ana dibin waɗanda suke san da wannan abin kenan su za su iya kawo nasu gudunmuwa hmm. bisa su ce eh lalle kaza kaza wanga lalle eh to inda ya kasance haka to muna ganin wane kenan shi ya gaskiya hmm. kun kama kama ga alamu kenan ina ina gode malam sule eh malam tambayano kaji bayanan da eh, wato juju eh, sule musa yi shin eh, an kasuwa a wannan kasa ta ta Nijar an san da yawanci eh, ba su cika takardunsu ba yadda ya kamata to kuma wannan kotu tana amfani da 'yan kasuwa ko kuma wasu rukunonin mutane da suke harkokin kasuwanci da suke da takardunsu da suka bi sharuɗan da ya kamata shin 'yan kasuwar da su basu da halin waɗannan takardu ya kuke ganin za su tuntuɓar waɗannan wannan kotu shin 'yan kasuwa ka kungiyoyin ku ba su yi aiki da ita wannan kotu haka domin irin fahimtar irin waɗannan kamar wanda ya ba mu mu tashi mm. mu aiki haka ba kungiyan kasuwa ba kungiyan eh, transporter transporteur ko ne mm. Shambar chambre ne aka ba da izini ya dauko mutane ya aika ya aika to ana yi a aika Eh, wannan juge eh, consular can wajensu wanda ana shari'a eh, wannan na kasuwanci kuma suna aika wasu kuma kurdapel ana aika su can to wani bi dosiyan nan kamar abin da ya kamata dosiyar din da ake yin in shambar shi ya aika mutane da yana can sun ke wannan duka shi consular na kurdapel wannan juge consulaire ne na première instance juge consulaire ne na tribunal du commerce mm. donc ana yi shekara biyu renouvelable une fois ana yi eh, to wannan ya kawo kamar akwai waɗannan da ake programme suke programme mm. suke rana kaza kai kana hau dossier ko ya shaye shi ko bai shaye shi ba ranar zai hau zai mm. hau to in ya hau in kaman eh, yana da karamin Eh, eh, eh, karamin ilimi bisa wannan haraka to ka akwai akwai wuya aiki ya zo shari'a ya zo daidai mm. kuma su ba su hana masu da suna kallo ne amma yanzu tare da su ne mm. ma babu sunan sai ana daga shari'a mm. tambayar na gode amma tambayar da kake yan kasuwa yawa wani bi akwai wannan mediation wanda yana shamar de commerce shiga tsakani shiga tsakani eh, yan kasuwa da yan kasuwa da wannan eh, ga shi za mu hudda amma in muka samu matsala sai ku amince ku ce wajen mediation ne za ku mm. shi ga yi muku shari'a mm. eh, ko ko tribunal de commerce in ka gani abin ya yi maka yawa mm. sai tribunal de commerce tribunal de commerce ka kai ka kai magana to in aka kai magana wajen tribunal de commerce akwai wanda ana ke uh, jugement de referendum ranar kamar gaugawa muna so a yi ta gaugawa eh, lokacin nan su ne suna diba eske ya kai gaugawa ko bai kai gaugawa ba doka mu mun ba da kanmu wajen eh, tribunal de commerce saboda mun ke eh, da ana wahala kyan baya yanzu da muka zo wajen su muna so eh, komi ya zo daidai mai abin da muna tsoro kar siyasa ya shiga cikinsu. Da yake ba za mu tsakan batun wato juju consular din ba in akwai wani bayani za ka kare eh, eh, Akwai haka nan mm. tun da kamar zance ke zance mm. yana da kyau ya kama magana wanda nake ganin yana ibada kamar kuma haske bisa ga haka nan. Tun da ya kawo zance da yawa a dunkule. Mm. Yalla yana da kyau in dan warware wasu 'yan wanda kamar ɗaya zuwa biyu haka. Mm-hmm. misali harka kayan jabu kayan jabu wannan yadda muke aiki ko akwai aikin da juj tun da su mu da su duka juj muna tare ba mutum guda zai kaza ba mu uku kenan muka dauka odes uku akwai juj professional kenan mai sara guda akwai juj consular beauty duka cikin dosiye kenan uku nan za su zama duka su bincika cikin takarun dossier. uku ne za su amana bisa ga lalle ga inda suka ga gaskiya take tunda gaskiya tana ga Allah amma ga mun ga wane ya hirin jayi bisa ga gaskiya to ana samun wani lokaci wanda kamar kayan jabu ko kamar an yi wata kwangila wanda ne da an ka yi wani sai ce a ni abin da ce ka sami ba shi ka sami ne ba wannan takarda ba ta isa juju ya ce lalle ga wanda kana gaskiya akwai wani muke cewa expert to lokacin sai sai jikin nan duka uku da jikin da jiko su dar sai su ce a wanga magana ba mu yan bata amsa sai sai musa expert shi kuma expert mai zama kashe ne shi kama kwararre ne na bisa fanni kaza akwai na gini akwai na banki akwai na komi da komi akwai na mota sai a ce to yanzu ba mu ba da amsa ga wata shari'a sai mun ba sai mun ba expert kin nan kwararren nan mu ba shi tambaya kaza da kaza sai ba mu amsa bisa ga wannan tambayar da muka mishi in muka samu uh, rapport kin shi ya bamu amsa sai mu gani kenan amsa da zai bamu za ta bamu kamar haske sosai bisa mu gane eh, lalle wanga aikin da ya zo bisa ka'ida ko kuma ga kashi bukin da an kace na jabu ne lalle aske akwai zancen jabu ciki mm. to shi kuma sai ya bada ra'ayin shi sai mu aiki da ra'ayin shi bisa ga haka nan kenan yiko silva ba shi ba ke wannan ra'ayi haka nan mm. wannan na farin kenan na biyu yadda tsarin shari'a yake kamar nan da gare mu akwai isa essence kuma yadda ya ce shi ne tunanin lokomarsu da nami na ake fara mataki mataki na mataki na fara hmm. suna da shi concealer akwai um, ita ma uh, apel kenan kai mataki na fara wani cikin da suka shirya guda ya ce kamar bai daɗi ba sai ya ɗauka ya kenan shi ake ma apel apel kin mu lalle kur da ake yin shi amma cikin kur da kin akwai abin da ke ma chamber special hmm. chamber commercial specialisé hmm. kenan sai an kai da ba a kur da gaba ɗaya lalle yanzu mun samu ci gaba wannan an samu doka da tahiddo ta kafa tsarin za a yi kurdafel don kenan a rubuce an yi ta amma ba a samu dama ba yanzu na ba aiwatar da ita ta zama na gashi kamar da kuma mu ma timla kuma sai an ka fara mhm. an yi doka daga ba an ka samu kuma an ka yi an ka zama da ita gata nan a zahiri mm. to shi ma yanzu ana jiran wannan na kurdafel da commerce mai kayan haka kin sai doka ta ce to cikin kurdafel za a da shambur kamar za a da kenan zaure guda wanda shi shine zai zama kamar kotu ta ɗauka ƙara na shari'a da za'i eh, da commerce kenan dole su ma za su yi aiki kamar yadda da commerce suke aiki hmm. za su yi aiki kenan da shi consular su ma ga shi yasa kenan ake kago shi consular can wajen shamar kin din kenan zai yana da kyau a tantance magana wannan bisa bisa ga haka nan <laughs> yawa yawa to kuma zai kasance kuma sai kuma can ma ayi kuma shari'a kuma fel eh, kamar na dauka kenan hmm. kuma sai wani ce ah, shi ma shi ma bai daɗi ba to sai an ka da hanya kuma na kasasiyon akwai hanya har biyu hmm. akwai tun da sarifan da magana da ke da kwai faske kamar harkar competency ne kamar nau'i nau'i ke da kwai akwai nau'i wanda in za a zuwa abin kin shi kasa son kin shi sai sai sai a kamar da sai sai a ita kuma tana can abijan take kwata d'ivoire to akwai kuma nau'i wanda za a kasa son kin shi nan ga kurdi kasa ta ta nan niger kenan ko wani dose akwai da yanayin shi yake za a gani in an kai mishi ɗauka ƙara ina ne za a kai ƙaran shi kun ga kamar bayani da zan bada eh, eh, kamar mm. yadda eh, kuka yi bayani mm. shan wannan kotu mm-hmm. tana da alfanu ga 'yan kasuwa tana da sosai sosai shi na san zai zai ce haka ne <laughs> tunda mu da yawa suna zuwa suna shin daɗin kai sai su zo su ce wai sun zo kai take an ba su amsa bisa abin da suke so mm. suna jin daɗin haka ne sai su zo suna jin daɗin wanda ma ya ga an ba shi rashin gaskiya amma ga shi ya zo an ba shi rashin gaskiya yana zuwa kuma a ce mishi ga, decision mai a decision in alkali shari'a doka ta ce dole sai ya rubuta jijima kenan hmm. kenan sai ba dala dala ga hujjojin da ya sayi sayi sayi eh, eh, bisa ga zance kaza kaza hmm. kaza na cewa da gaskiya hmm. to in aka dauka kamar ake yin sai ga shari'a yadda ya faɗi sai ta samu ta yi wani ake zartar da shari'a sai a samu a shekara biyu shekara uku ba a yi ba kuma sai ya kuma an kai kin kuma yanzu a samu jijiman kin shi ma na aiki ne mm. sai faɗi ka tashi to amma sai ka zo wajen mu shari'a sai a maka ita tun da mu muna ake da delay ne da ka shigo kamar da ka gana wani igiya shi likita ko abu eh. da ka shigo do sai akwai inda ya kamata ya fara in yi zo nan akwai lokaci kwanakin da ya kamata ya wani itabkin zai ta gaba zai har ya kare in ka yi shari'a alƙali tun da an ba mu delay kamar mu wajen mu mun ɗauka kamar zaman in ne do shari'a kamar ga yau zan yi kokarin cikin kwana takwas in ba da shi kenan to mu har kai muna da kokarin muna ma hadu shirya ma da jimakin cikin dutse. Hmm. Wato ina fahimce ku wannan kotu. Sai suna shi ana haka nan eh. sai ka ji lalle ka an bani shin gaskiya amma tun da ina da jimaki na kai take. Eh. To na ji daɗi tun da ai an walwale wata kuma matsala kenan. Na'am. Eto eh abin da nake so ga hmm. ita kawai ta ne take daidaita take raba garrama ne take. Duk tana sulhu. Sulhu kenan ba a ce ga gaskiya ba a'a an zo an samu an rajajeniya. wanda ake cewa conciliation ko transaction kenan nan ba a ce ga wanda ya kayi ba amma tsakanin duka masu magana nan an samu an ciwo sun haɗa kansu sun yi samu kama shine sulhu je to eh, eh, eh. ana samu kuma babu sulhun kuma kenan sai dole sai an sai an shari'a shi kuma shari'a kenan sai an zarta hukunci a ce to cikin wanga magana wani shi ke da gaskiya ko kuma wani bai da gaskiya kenan shi kuma kenan ne kamar yau mm. kuma wata tambaya da nike so yi shin yan kasuwa mu da suke cikin wannan kasa mm. an kware su ko an damfare su a mm. wata kasa shin suna iya zuwa su kawo uh, uh, wannan kara gaban ku kuma ya za ku tayar da aikin ganin cewa kuma ta kasa ce ta daban ko akwai wata yarjejeniya tsakanin kotuna duka wannan akwai shi akwai wanda ake cewa act uniform kamar na dokoki na ohada mm. kungiyoyi suna kai wajen kasa goma sha bakwai da ke cikin ohada wannan mm. shi ne kamar gashi na kundi wangana akwai act uniform suka kai wajen goma ciki mm. to suna ba da kamar kasashen da ke ciki akwai hanyoyin da suke zuwa duk wani kowace kasa cikin na ohada kenan ana iya sauraron karin su an ba da zayyane kamar matakai wanda kamata su bi akwai haka akwai kuma wanda ko ba su ciki su ma akwai matakai da ke da wanda muke samun su amma komi da ake yi kamar ya yi explication shi ya dan kamar gwamar mm, mm. tun da harka na kasuwanci harka ne na mutum da mutum kamfani da kamfani ko kamfani da mutum mm. to abin da ke haɗa su ne sunan shi shine kwantara kamar kenan kwantara mizan zance mishi na ce za a yi kamar kwangila kenan lalisa sai su kwantara sai ce to wani ga abin da a wajibin zai mini ni ma ga abin da zai mishi wajibi in bi kuɗi kuma ga abin da zai nemi shi gashi gashi to kenan kowa hidda kamar mi a wajibin da zai yi ma wancan hmm. shi ne kwantara kenan to sai kuma daga sai su ce to in mun samu rashin jituwa za mu ta gaban kotu na kasuwanci hmm. kenan su sun ba da wannan ko kuma za su ce a'a to kamar kenan tun zance ƙasa da ƙasa sai su ce a'a in mun samu matsala da wani za mu ta kotu na, na amerika ko wani abin ga wani kasa na amerika ko kuma za mu ta kotu na kasa kaza mm. kenan wannan da suka sa wannan tsakanin su dole kenan su sun sun tauye kansu sai sun tace za su eh, shi alhali ke da kusa aha kusa <laughs> akwai wannan fanni akwai kuma fanni wanda sai su ci a mu sai mun ya zance mediation mediation kamar shi wani fanni ne da ke da kai ya kamar zaman wani shi masu neman sulhu ne ake yi mm. ba sai an zo an yi shari'a ba ga wani aka da wani a'a mm. to sai ce a muka samu matsala tsakanin mu kamar rashin jituwa za mu taimi mediation mediation kuma shi eh, akwai inda santar na mediation daban yake yana nan wajen cikin shambar kuma suke da kwai shi santar mm. ne suna suna mediation suna arbitrage to kenan wani suka sashi kuma cikin wannan dole kenan kusan kawo wajen mu sai wani ce a ai mu wance sai mun taimi mediation dole kenan mu mu ce to tunda kun ce kuna son mediation mm. sai ku ta ku yi mai da sankin tukuna mu gani eh, eh, tun da doka ta ba haka ne yau sai kuma sai a dawo kuma na gode malam sule eh, malam cambiano akwai wani abu da zaka kara abinda zan kara bisa nashi amsa da ya bada mm. lalle na na gamsu to kuma mm. abinda ni ina so wallahi suna kokari gwamnati in din su saboda kasanki bai yi in babu shari'a mm. in babu shari'a kirki shari'a kuma yana so eh, kaman a ba su hali mm. za mu taɓa wannan batu na hali eh, malam eh, can gano eh, na gani yanzu ga tunda suke yin rigid de commerce mm. takarda da ke baka izini kai kasuwanki mm. to yanzu suna kasa ga lokacin na doing business har mun ke kwana uku suna yi ya kare amma yau ana yayi wata guda har wata biyu wannan matsala ta kuce kuke da kuke ko ka to ba eh, su hmm. eh, yana gabana ba ba su <laughs> su tribunal de commerce to radio de commerce eh, wannan ke yin shi radio de commerce wannan na duka yan kasa duka yana tama na na baki ne ana yi shi cour d'appel mm. mais radio de commerce na da ana gauga fi sibiri mm. mais yanzu akwai matsala ba samu a yi da nan take. Mm. Eh to eh, ka hanya baka amsa ni tambayar da nake so in yi mamalan can bayano shin yan kasuwa eh, eh, a matsayin ko na shugabannin yan kasuwa shin takamaiman yan kasuwa sun san da wannan kotu kuma suna tuntuɓa ko da ta yadda yan kasuwa za su zo su kawo matsalolin su gaba wannan kotu wani aiki ne kuke yi domin yan kasuwa su fahimci wannan kotu da aikinta. Mu abin da muke yi abin da muke yi sai muna gaya musu akwai wurin shari'a na kasuwanci sai ku ta can insha Allah ana Eh, ana, ana yi maku shari'a. Tun wannan kotu ba ya mai take aiki ba duka ta shahi ƙasa baki ɗaya. Eh, ba samu a yi jaha-jaha. Um, ba samu an ke a yi kokari a yi jaha-jaha. Me kasa doing business na su abin annan ya mai da su ne suke aiki. wani bi ba ruwansu da jaha jaha eh, jaha jaha ne kuma akwai masaloli eh, na gode champion da yake eto eh, abin ya daure mana kan wannan kotu a ce ya mai kadai take to ai sauran yankuna na kasa akwai yan kasuwa kuma suna cin karo da matsaloli da dama mm. ya wannan al'amari yake hali ne babu tunda champion ya tabo mazan can hali eto ba lalle zancen hali ba kamar zancen tsari ne mm. tunda in ka ɗauki kama ba duka nijar ɗan kafarin shi ba duka duka sauran kasashe suna da kamar taimakon commerce mm. kuma kudu ba har yanzu yawancin su guda guda ne ke da kwai mm. cikin capital ne ke da kwai kenan mai muna da doka namu nan an yi taimakon commerce kamar zaman gwaji ne tunda gwaji kamar vitrin ya mai ne babban birni sai a fara amma kuma doka ta mu ta organization judiciary wanda ta kai tsara kamar ina ya kamata a sa kotu kaza kotu kin kaza kotu mi aikin ta mi kamata ta samu kamar zaman personnel masu masu aiki cikin ta da kaza duka da gudanar da aikin ta duka shi ne aikin organization judiciaire wannan doka ta ta ta zayyana ke duk inda ke da koyar shafi da region kamar kenan inda ke da babban gunduma shi mm. ina jin shi ne region ko to kamar an ka ɗauki maraɗi tawa zandar aga da su tilabiri da su doso da su difa mm. duka ta yi prevarkin suna da ana yi musu tunan da commerce mm. to yanzu inda za ka zance hali gwamnati tana da aiki da yawa a fani fani mm. daban-daban kenan ana da kamar buri na a ce sannu-sannu kamar ana ce yanzu kamar maraɗi tunda eh, akwai lokacin da an so kamar a samu a yi a kafa guda Maradi mm. sannu-sannu kenan hakoci ya ta samu ta tunan da commerce to abu ne kamar lokaci ne ke kawo shi mm, mm, ya batun halin to tun da to batun hali domin aiki da ya kamata ni ba ba zancen an sa bisa ga hali tun da mm. ni ba gwamnati ba ne mu muna aiki ne bisa ga abin da an ka ba mu na mu aiki yawa kuma gaskiya akwai kokari wannan zan zan hude shi kuma na san da shi ma sun sani <laughs> duka akwai akwai kokari bisa wannan sosai sosai kenan komi lokaci ne ke kawo shi sannu sannu ana ana zuwa kamar da ritmi kurda fil an yi firfarkin mai na san zuwa gaba za ku kuma an azata mm. kenan akwai ta kuma abin zai ƙara zuwa kuma da sauki sosai. Mm. eh to a aiki lalle ana cin karo da matsaloli shin waɗannan matsaloli ne ita wannan kotu taku eh, take cin karo da su musamman a game da harkokin eh, kasuwanci da daidaita matsalar mm. kasuwanci tsakanin eh, gwamnati da 'yan kasuwa ko tsakanin 'yan kasuwa da wani kamfani haka mm. don matsaloli ai ba a rasa su dai matsaloli ba a rasa su ya kuke tunkara su kuma yanzu zan zan kuma zarafi in ce ya kazancin siyasa wajen mu ba siyasa ba ta ma zuwa wajen mu tunda wajen mu kamar fanni ne karaman civil mai kuma civil kin sai zama na kamar na yan kasuwa na fatauci siyasa ba ta shiga ciki tunda siyasa ba ta ka ce ga wani ga babu siyasa ciki babu siyasa ciki mm. wanda zan ce kenan sa'annan ya dauko wani zance kamar na shari'a ko kuma shari'a wanda kamar mm. duka kuma sai kamar ya dunkule shi mm. shari'a ko wanda kamar ake ake mata kamar na fon wanda kamar wani na neman a ce wanga abin nashi ne ko kuma wanga ya kamata ya biya ni kaza mm. ko kuma nan na neman wani ya hirin jayo ya gaskiya bisa wannan shi ake ma dunkule jama'a ofon wannan daban yake wato sai an zurfa yawa inda ake zance shari'a ta gogawa kamar sai kuna fili refere kenan shi kuma wajen inda fanni shi ma daban yake kuma wannan kenan ba ba ba ba ba da ke ya diba ce awon gaggawa ne ba a'a ba ba haka nan bane wanda ke tuhuma kotu shi da ke zuwa da zancen shi na na gaggawa ne yake so saboda mi sai bisa ga fannin zancen da ya zakawa ne ake gane na gaggawa ne kamar kenan yalla kamar in dauki example gashi an maka shari'a ka samu shi shiman hmm. ofon kenan ka samu shi shiman an baka gaskiya to kana son yanzu ka aiwatar da wannan gaskiyar ta haka mai wancan kuma shi ya kiya sai ka ce to bara tun da akwai a gogawa sai ka taho yanzu wajen president kake kake a bangare ket sai yanzu ka zo ka ce to yanzu sai ka sa ƙara goga nan kai wani fa bai bani ba yanzu kenan sai a maka abin kamar na harkar execution kenan za a aiwatar da abin da ya kamata ya maka shi ne za a zancen gaugawa. Mm, to babu son <laughs> son rai tun da Babu son rai abu <laughs> kamar abin da akwato-kwato. kwato eh, eh, eh, Gashi nan, kenan babu wani saurayi. Mm, kuma abin da nisan da in na yi shi, sai na rubuta maka shi bisa takarda baki. Mm. Gashi nan hujja da nisa na cewa ne shi ne. shi ne. To, shin wannan kotu taku tana da iyakacin huruminta? Hurumi kamar na. Kamar inda aikin ta tsaya wasu su kama can gaba. Yawwa, kamar hurumi wajen kamar ana cewa competence eh. akwai na territorial kamar mm. yanki na kasa haka bakin region dynamic shi ne wannan kama yanki na tunanin commerce dynamic kenan mm. yawa yanzu in wani na so yana da wannan matsala sai ya zo nan ya mai ba a'a in tun akwai kirita da competence kamar wanda kake son yanzu kamar sai akwai kamfani nan ya mai mm. sai wani yana tawa shi yana so ya kar kamfanin nan ya mai kenan siya jikin tunda shi kamfani siya jikin shi nan ne gidan shi mm. kenan sai ka zo nan tunda nan yake sai ka zo ka kare shi nan yau mai in ba haka nan ba kenan kuma sai ka tai inda siya jikin shi yake yanzu inda yana da siya a gadez dole sai ka ta agaris kenan ka ka karen shi mm. kenan mu bakin namu abin ga yanki region dynamic ne wannan kama kenan ka'ida guda ta farin kenan sannan akwai kuma ka'ida na kama a ce an ba da ka'ida ka'ida akwai wanda kamar yawa akwai wanda kamar zaman ina dauke kamar misali a ce harka harka kwantu bankiyar ne hmm. wannan da ja doka ta ba da wannan masu kamar irin haka nan duka wajen mu competence ne wannan material hmm. kenan wannan haka ne me sai kuma kai kamar harka bashi tsakanin yan kasuwa ko kuma da dan kasuwa da wani hmm. wanda kasance gama su shi kuma da sai an ka ba da kuma mizani kamar zaman zancen kamar bisa ga mizani na kuɗi ya kai kamar kima nawa mm. to wajen ana ɗauka kamar daga kamar miliyan uku zuwa abin da ya sama ito eh akwai wata matsala mm. wanda ta shafi damfara a yanar gizo shin ya wannan kotu ta ku za ta eh, duba wannan al'amari da eh, magance shi domin in mutum ya kawo kara duka ana samun kamar ana samun kamar ba karasa ba dose biyu uku haka masu irin wannan zance na an gaji na bisa ga yanar gizo an yi shi na zan sai mota ko kuma za ka min kaza zan biya ka kaza yalla wani ya fara biya bai idi biya ba ko kuma an zo ya gaban ba haka ba wanda yake di zato ba ne ana samun haka nan duka dai za mu da bisa ga biyan makasudin haɗuwarsu shine kwantara kuma ya sun kai kwantara kinsu tunda komi harka kasuwanci kwantara ne ke yawa sai da an sa hannu shi kuma juji dole mu sai mun dibi kontrakin su mi suka sa da cikin harka harka abin su na kontrakin su mi suka yi rijina bisa gare shi sa'an nan mu gani in abin da suka yi yana ba mu dama mu zartar da hukunci sai mu in kun bai ba dama sai mu shiga kuma mu shiga wani kuma bincike daban kuma mu ƙara ganin lalle hasken abun a gani lalle to ya za mu kawo ya za a yanke hukunci tsakanin su na gode eh. malam sule eh, malam can biyano da yake muna kan goshin wannan karshen wannan maharata mu. yan eh, kasuwa musamman ma na nan birnin yamai ganin cewa wannan kotu ta sulhunta harkokin kasuwanci tana aiki yadda wato yan kasuwa za samu su kasance cikin yancinsu kamar kungiyoyi na yan kasuwa da kuma masu mayan kamfanoni ana ganin su yadda suke e, zarta farashi cikin kayayyaki misali a wannan lokaci da muke shan shi a matsayinku na 'yan kasuwa kuna ganin ya kamata ku kawo kukan talakawa a wannan kotu? Eh, ya kamata lalle nan na kurda pel ina zuwa ina zuwa eh, mamman kamar ku ne ma ya kamata ku zama wakilan su na ganin aikin nan da kuke so aisha yadda ya kamata kenan kuma ya kamata ku ce kai muna muna muna wadi mai eh. wani bi ba su a ba su wurare eh. inda za su saya su yi nazari su yi aiki yadda kamata mm. ya samu koina wannan kuma da mataimaka mm. eto yanzu a can bayanu a gurguje da yake a gurguje yana so rigid documents na yanzu wani a yi shi kaman kaman kwana uku wace shawara gare ku wadda za ta taimakawa aikin sai shi daidai shawaran da gare eh, mu oh. mu muna gaya ma yan kasuwa su zo gidan shari'a amma in sun zo su tar da kuma gaskiya mm. ayi shari'a na adalci mm. su kware gaskiya su yi adalci mutane sun zo a yi shari'a mai kyau hmm. wanda yana da rashin gaskiya ya hwade wanda yana da gaskiya a bashi gaskiya shi na gode malam sule musa kaji abinda wato bayanin da yake lokaci yana ta yawa na fahimci ah, ah, mm. to amma dole kuma dai zan kokarin ba da kamar amsa ko haske bisa ga sauran yawa mm, mm. na farko zan ce ko ita kuma aikin ta kenan ta tantance ta to wanga shi ke da gaskiya aboka shi ba alkali ba ne mm. ko kuma aboka kuma shi ba shi ke ce alkali ga abin da zai yi ba mm. kenan da abokan maka magana ba ka gama shi da zamancin magana kotu mm. ba ɗaya ba ne ko akwai bambanci hmm? hmm. yawa yawa da yake lokaci yana ta ya mhm. shin ya wannan kotu taku ta yan kasuwa da ta kamata ta duk harkoki na kasuwanci ya kasance mm. ku ne ke duba shi ku ke sulwanta shi ya kuke ganin wannan kotu taku za ta ƙara inganta ta da kuma yadda yan kasuwa za su ƙara yarda da ita idan suna da matsala sai matsaloli kenan ko mm. to zan fara kamar da fara na effective kamar ma'aikata mm. kamar kwanakin bacin abin da kai zuwa wata uku hudu haka muna da karancin kamar jihohi masu aiki mm. tunda ake muke sosai tukuru mm. can biya na taɓa wannan karancin sai ya kasance yanzu an ka samu sabon wanga guverman da ya zo sabon bon kawai sabon gwamnatin sevire yana kokari fuska masa ministar wanda kamar shi fannin shi ne kuma ministar ne wanda ya san gidan yadda kamata ya san aiki yadda kamata kuma mutanen ya san mutane sosai alƙalai ya san ya sani to sai muka samu karin mutane wanda sai kenan aiki kuma sai sai rage mana yayi sauki dai kenan sai ka samu karin kuma kai aiki sosai kuma ka samu lola kuma kai aiki sosai mun mm-hmm. gwamna kamar yana cikin matsaloli mai an samu wannan kote na fannin masu ma'aikata an samu wannan tun da har an karo kuma mm-hmm. akwai garefe an karo um. yau akwai matsaloli wajen da ce kamar na connection mm. tun da mu muna aiki sosai da da internet tunda akwai akwai doka da take da izinin ko da shi hanyar zuri ba mu samu ka tantance ba a samu a aiki da ta kamata da kana ana baka hanya tun daga wajen tuntuma kotu mhm. har zuwa a yi shari'a har zuwa a samu komi eh, eh, verdict ba sai ka zo ba sai ka zo kotu ba ka yi bisa internet mai yanzu internet kuma ka san akwai abun ga akwai bukata akwai person da yawa fiske mhm. sai ka samu na'urori sai ka samu kala-kala daban-daban da masu aiki da su kuma nan kuma bance haka nan ilfu sai ka samu internet wani hode bi sai ka samu abu ne wanda kamar yana da abin da nake so eh, malam sule eh, shin yan kasuwa su ƙara baku yarda su yarda da wannan aiki naku ni na san yan kasuwa sun yarda aikin mu sosai mhm. dan ni na sani shi ma ya sani mhm. eh, to yanzu wannan sako gare ku zuwa gare su saboda lokaci yayi sakon da zan ba su su kwantar da hankalin su ba mu kuma amana 100 bisa 100 mm. aiki muna aiki in kusa da goyon bani za su ba mu kuma bisa ga wani kayan aiki ko wani abu kuma muna muna jiran su kama da kuma goyon baya kuma tun da dan kasuwa yana aika mana kuma goyon baya bisa ga abun da ya gani wani domin aiki ya shi yawa kakan da su kara ba mu mm. ƙarfin aiki na gode mm. eh, malam eh, tambayano a gurguje wannan sako gare ka zuwa ga yan kasuwa da kuma kiran da za ka musu domin aiki dai ku samu da hankalin ku ya kwanta idan kun ka zo ba za ku samu matsala ba eh, na ba za ku samu gaskiya ba a gurguje lokaci yayi yi eh, lalle abin da nake so ga 'yan kasuwa gidan mu ne ya kamata a ta yi kara ke eh, magana ya kai har wannan abishan a saya su kuma su yi adalci su yi adalci mai gaskiya a ba su gashen shi wanda bai da gaskiya ko wane ne ko dan wane ne su hana mishi haka nan ne zai sa su ga sa kamar wadda na hadi mutane su zo wajen su dai ana yi adalci eh, insha Allah komai yana ta na gode na gode ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhara tamu wadda ta shafi batun wannan kotun 'yan kasuwa da take kula da harkokin kasuwanci da daidaita da kawo sulhu tsakanin 'yan kasuwa tsakanin 'yan kasuwa tsakanin su ko kuma tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati ko kuma tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa ina ganin abin da za mu cewa shine dai wannan kotu eh, tana da hurumi wanda ya kamata ta yi aiki wanda kuma ta kamata ta yi adalci domin komai ya zo daidai ta yadda al'umma kasa musamman za su ƙarera da wannan kotu wadda ta kasance tribunal du commerce da ke ina birni mai eh, na gode malam sule musa eh, juju a wannan kotu ta kasuwanci da ke nan birni mai na gode allah saka da leri malam cambiano shebu na gini na gode allah saka da leri sakatare jiran na kungiyar yan kasuwa eh, empire sport da ke nan birni mai a bisa kan na samu taimakon sai ne saka nima ma'adar ke ce da ku a huta lafiya. thank you